يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa ضلالة na النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa da tausayawarsa da ƙaddararsa muka dawo za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya sama suna al'adabul mufrad a yau daren 25 kenan nake ganin watan muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da 13 ga watan Septemba shekara 2020 bayan a lokaci mai tsawo da muka ɗauka ba mu yi karatu ba saboda a musibar da ta fada wa al'umma na cutan corona muna roƙon Allah subhanahu ta'ala tsare ya ƙara maimaita mana irin wannan musiba ya kuma sanya duk wani kurakuran da muka yi a cikin wancan lokacin ya zama to ka fara gare mu Allah ya gafarta mana idan ba a manta ba mun tsaya ne ka hadisi na 233 wanda za mu tashi a yau hadisi na 234 babi na 118 wanda al'imamul bukhari alaihi rahmatullahi ya kawo bayan taken da ya yi da hadisan da ya kawo na alƙaunul ma'aruf faɗin magana mai kyau sai imam bukari ya kawo wani babi ya ce babun alhuruju ilal mabakalati wa hamlu shai'i ala atiqihi ila ahlihi bizzabin wannan babi ne wanda zai mana bayani akan alhuruju ilal mabakala mutum ya fita zuwa gona ana cewa gonan da ake shuka abubuwa irin su wake irin su gyada da sauransu shine ake ce ma almabqala to mutum ya fita ya je gonansa wa hamlu shay'i ala atiqihi da kuma daukan abu akan kafadarsa ila ahlihi zuwa ga iyalinsa bizzabil da kwando kwando wanda ake yi da ganyen itacen dabino shi ne ake cewa azzabil wani lokaci akan ce mai azzabil wani lokaci kuma a ce mai azzabil dukkaninsu sun tabbata wanda idan mun dubi wannan tabuibin da imamul bukhari ya yi wani na iya tambaya ya ce to mutum ya fita ya je gona ya dawo da kwando a akan kafaɗarsa ya kai ma iyalinsa menene dangantakan wannan da abin da ya shafi al'ada ba ladubba na addinin musulunci kusan jawabi anan shine za a iya kallon abin ta fuska biyu na farko tabwibin na ishara zuwa ga tawazu cewa mutum ya zama to mai kankan da kai kada ya zama mai girman kai mutum ya zama to mai kankan da kai saboda idan ba na yi kuskure ba cikin littafin al'adabul mufrad imamul bukhari bai kawo bi akan tawazu ba wanda tawazu yana daga cikin ladubba masu girma a addinin musulunci idan manto mutum na da kankan da kai idan mutum na da kankan da kai Allah sai ya bashi daukaka man tawazu alillahi rafa'ahu Allah wanda ko yayi girman kai ya nuna isa Allah sai ya wulakanta shi kaskantar da shi imam al-bukhari sai bai kawo tabwibin tawazu'u a cikin al al mufrad ba amma to kaga wannan tabwibin yana ifada yana fa'idantar da tawazu'u saboda mutum ya dauki nauyi akan kafadarsa ya kai wa iyalinsa abu na farko kenan abu na biyu kuma imam al-bukhari na son ya nuna ma mutane cewa lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda ake koyi da su sun kasance mutane ne waɗanda suke haɗewa tsakanin addini da duniya sun yi mu'amala ne sun yi rayuwa ne a matsayinsu na 'yan adam wato sukan je gona sukan je gurin sana'a sukan samu lokaci na harkar rayuwarsu ba wai kullum suna cikin masallaci ba ne ba wai daga harkar karatu sai karatu ba ne a suna da sana'o'i suna da abin da suke yi na samun arziki da abinci imam al-bukhari sai ya kawo hadisi wanda hadisin yana kunshi da ma'anoni masu girma da kuma fa'idoji masu yawa imam al-bukhari yace haddathana ishaq bin maqlad qala an hammad bin usama qala an mis'ar mis'ar ana ce masa mis'ar bin kidam mis'ar bin kidam ɗaya ne daga cikin zaratan malaman hadisi a zamanin shi wanda malaman hadisi a zamanin shi irin su Sufyan al irin su Shu'ba suna jinjina masa idan Sufyan al wanda ake cewa Amirul Mu'minin fil hadith da Shu'ba bin al-Hajjaj idan sun yi sabani a hadisi sukan ce ka zo mu je gurin Mis'ar saboda shine al-Mizan shine zai shine zai mana hukunci tsakani Mis'ar bin Kidan kuma an ce Mis'ar yakan karanta rabin Qur'ani a kowane dare yakan karanta rabin القرآن أقوى kowane dare kafin نصف القرآن قال حدثنا عمرو بن قيس عمر بن قيس يتي عمر بن قيس يا امام الابادي قال عن عمرو بن ابي قره الكندي دغا عمر بن ابي قره الكندي قال عمر بن ابي قره الكندي يتي عرض ابي على سلمان اخته ما هي فينا يا أيها سلمان الفارسي tallar ‘yar uwarsa akan cewa ya aure ta mahaifin amur bin abi kurra ya wa salmanin farisi talla ya ce ka zo ka auri ‘yar uwata fa'aba wata zawaja maulatan lahu yi laha bukaira salmanin farisi sai ya ƙi sai bai aure ta ba wata zawwaja maulatan lahu sai salmanul farisi ya je ya auri wata bararriyar bawa ta amur bin abi qurra al-kindi yuqalu laha buqaira ana ce baiwar Allah nan buqaira wanda kaga idan ka dubi wannan akwai karantarwa wacce ta dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan mutum na da ko yaniya ko yar uwa wacce ta isa aure to yana da kyau in ya samu wanda ya yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya masa talla ya ce ka zo ka aure wacce ba gazawa ba ne kuma ba wai abin zargi ba ne shi kuma wanda aka matalla idan bai da bukata ya ce a'a ba ne da bukata hakan ba zai kawo kuma gaba tsakaninsu ba idan mun tuna sai na usman radiyallahu anhu sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya bijiro wa sayyidina umar sayyidina usman da abi bakr radiyallahu anhu ya bijiro musu da hafsa ce za ka auri hafsa ya yi shuru ya ce za ka auri hafsa shi ma ɗan ya yi shuru usman ya ce umar ya ce sai da na ji wani abu a cikin zuciyata cewa shi usman ma shi shuru kawai ya yi bai ma ce mun komai ba amma daga baya fa sai ya gane ce nam nam abubakar ya yi shuru daga baya sai ya gano cewa lallai ashe sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ne yana son ya aure ta suka mai bayani kaga cikin haka ma akwai karantarwa cewa kana iya samun wani abu akan dan uwanka alhali kuma yana da udiri mai kyau akan abin da ya aikata saboda ka wannan akwai mutun ya nema ma dan uwansa ko yar uwarsa alheri musamman idan ya zama to kila ba ta iya ba ta irin fitan da kila za a iya ganin ta har a aure ta to yana da kyau idan mutum ya samu irin wannan damar ya yi ma mutane talla ya ce ko za ka auri wacce almuhimmu salmanul farisi da ya yi auren yar uwar amur bin abi ko kuma ne eh, antinsa ko yar uwar mahaifinsa kenan sai je auri bararriyar bawarsa fa balaga aba qurrata to sai labari ya zo mu abu qurra alkindi annahu kana baina hudhaifata wa salman shay'un cewa akwai wani dan rashin fahimta tsakanin hudhaifatu bin al-yaman da salman al-farisi akwai dan wani kusuma tsakanin su fa atahu yatlubuhu amr bin abi yani abu qurra sai yazo yana neman salman al-farisi fa atahu yaqlubuhu sai yazo yana neman sa fa annahu fi mabqalatin lahu sai aka bashi labari aka ce ai Salman farisi yana wata gonarsa wajja ilayhi Abu Qurra kindi sai ya tafi ya je wurin gonar nan wanda kaga duk da abin da ya faru tsakanin shi da Salman kaga bai ɗauki abin da zafi ba aina mai tallar ɗan uwa ta bai aure ta ba sai je aure bai wata yanzu ya za ko da na ji wani abu ma sai in kyale shi a'a magabata ba haka suke ba da ya ji akwai kusuma tsakanin Salman al-Farisi da Kuzaifa sai ya je neme shi ya je gida bai same shi ba aka ce ya je gona bai ce to ai na gabatar da abin da zai iya ba na yi iya kokari na bari in koma gida sai ya bi shi har gona falaqiyahu wa ma'ahu zabilun fihi baqlun sai ya je gonan falakiyahu sai ya haɗu da huzaifa su bin yaman wa ma'ahu zabilun huzaifa yana ɗauke da zabil eh, wato eh, salmanul farisi yana ɗauke da zabil kwandon nan fihi baklun a cikin shi akwai irin su wake da su waken soya ne da suna ake ce albaklun ababen da idan aka noma su aka zo aka yi kiwo a kansu to babu tushen da ke ragewa irin su gyaɗa nan wanda kusan za su zama to harawa daga ƙarshe idan an cire abin da ake bukata qad adkhala asahu fi urwati zabil sannan malam ya doko wata sanda ya shigar da ita a hannun a igiyan kwandon irin kwandon da ake iya rikewa da igiya haka sai salmanul farisi sai ya sanya wato sandarsa a cikin igiyan wa huwa ala atiqihi ya dora shi akan kafaɗarsa. faƙwala ya aba abdullah abu ƙurar kindi sai ya ce ma salmanul farisi ya ce ya aba abdullah kuniyar salmanul farisi kenan ya ce ma kana baina ka wa baina huzaifa wai mene ne tsakaninka da huzaifa ne me ya haɗa ka da huzaifa sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu salman salman al-farisi yace salman yana cewa wa kana al-insanu ajula mutum da gaggawa yake mutum yana da gaggawa wato kenan me yake nufi eh, kamar da ake cewa me kaci ne na baka ke zubewa ka saurara ka bari in mun koma gida mun zona mun huta sai in baka labari amma muna kan titi haka ka tambaye ni ai kamata yayi mu zauna wato kenan idan al'amari na da muhimmanci bai kamata a tattauna shi kan titi ba sai a je a samu guri a zauna sannan a tattauna shi bisa fahimta yace wa kana insanu ajula wanda hakan ke nuna cewa magabata sukan yi iktibasi daga cikin ayoyin alkur'ani yace fantalaqa da salman da salman al-farisi da abu qurra al-kindi sai suka tafi hatta ata ya dara salman har sai da suka zo gidan salman al-farisi fa dakala salman ad-dar salman al-farisi sai ya shiga gida fa qala assalamu alaykum sai ya sallama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ce idan kama iyalanka sallama sai ya zama su rahama da albarka gare ka gare su thumma adina li abi qurra sannan sai yayi ma abu qurra alkindi izini da ya shigo fa da kala sai abu qurra tarkindi sai ya shigo kaga wannan shine sunna suna zuwa da suka kai bakin kofa Salman al-Farisi ya sallama Abu qurra bai bi shi ba sai ya tsaya ba sai an ce ma tsaya ina zuwa ba kai a matsayin ka ne mai ladabi ka zo da mutum zai shiga gida sai ka koma gefe sai ya shiga gida ya tsara gidan sai ya ce ma bismillah shigo a lokacin sai ka shigo ya ce fa'iza sun ma'abina li abi kurata fadakala sai abu kurata alkindi sai ya shigo fadakala fa'iza na matsun maudu'un alababin wa inda ra'asihi labina da ya shigo cikin gidan sai ga na matsun wani irin shimfiɗa ne an ce shimfiɗa ne mai ɗan laushi haka mawudu'un ala babin an sanya shi akan ƙofa. wa inda ra'sihi labina akan ƙofan nan akan saman ƙofan akwai tubali wato bulo-bulo da aka aje malamai sun ce kamar an yi sutura kenan kamar an yi labule da shimfiɗan nan an yi labule da shi to abinda aka riƙe shi da shi shine wasu bulon da aka aje a saman ƙofa don ya riƙe shi ya tabbata wato ba su da ƙofofi kenan in aka sa labule shi kenan labule yana matsayin ƙofa kenan a cikin gida wa idha qurtatun sannan kuma akwai wani dan sirri wanda ake iya zama da shi kan raƙumi fa qala sai huzaifatu min al-yamani yace ma abu qurat al-kindi ijlis ala firashi maulatika ka zo na akan shi fidan bararrar baiwarka allati tumahilu li nafsiha wacce take cin fida kanta wani zai ce kamar tsokana ne ko to amma ba tsokana bane bai dauke shi komai ba wato mata ta wacce ta aura ga fidan da take zama akan shi zo na akai karramawa ne thumma ansha ayu hadithuhu sannan sai huzaifa bin al-yamani ya fara ba mu abu quratal kindi labari yace inna huzaifata abin da ya jawo matsala tsakani na da huzaifa kana yuhaddithu bi ashiya huzaifa yakan labarta ma mutane wasu labarai yakan karantar da mutane wasu ilmomi kana yaquluha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghadabihi li aqwamin huzaifa sai yago yana ba mutane labaran ababan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa game da wasu mutane alhali annabi na fushi idan annabi ya suka kan wasu mutane lokacin da annabi ke fushi huzaifatu sai ya rike ya haddace bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam huzaifa sai go yana ba da labari yace ai wani annabi ya ce kaza game da shi ai wani annabi ya ce kaza game da shi sai ya rinka ba mutane labari fa'uta ni kuma sai a zo mini fa'us anha sai a zo ana tambaya na wai wannan labarin da huzaifa ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane fa aqulu ni kuma sai in ce huzaifatu a'alamu bima ya huzaifa shi ya san abin da yake faɗi shi ya fi sanin me yake faɗi wato ni ba ruwana huzaifa shi ya sani ku je ku tambaye shi wa akrahu an takuna haka ne ko wa akrahu an takuna dhaghailu bayna aqwamin ni kuma ina kyamata ina ki a ce a samu gaba da kiyayya tsakanin mutane tunda idan an zo an ce annabi ya ce kaza kamar da wani to mutane za su iya kin mutumin nan idan an ce annabi kaza ya faɗi kaza game da wani yana iya yawa su so shi saboda annabi ya yaba masa tunda annabi na farin ciki ne ita ni kuma abinda ba na so kenan a ce an samu barna da gaba tsakanin al'umma fa utiya huzaifatu wa'incan mutanen da da suka same ni suka ce gashi abinda huzaifa yake cewa wai me zaka ce game da shi idan na ba su labari na ce to huzaifa shi ya san me suke faɗa sai yake faɗi sai su koma kuma gurin huzaifa faƙila lahu sai ce masa inna salman la yusaddiquka wa la yukazzibuka bima taqul salman al-farisi bai gaskata maganarka ba bai kuma ƙaryata ka ba kaga idan ka duba irin wannan magana akwai wani abu wanda zai iya kawo fitina tsakanin mutane tun da za su koma su gyama huzaifa su ce salman al-farisi ya ce huzaifa tu a'lamu bima ba lallai ne huzaifa ya ji wani abu ba Tunda ai akwai ihtirami a ciki akwai karamawa huzaifa ya yafi sanin abin da yake faɗi amma a ce maka ai wani bai gaskata ba ki bai ƙaryata ku wato ya ya ya sanya labarin ka a voicemail kenan zai iya yiwa ƙarya ne zai iya yiwa gaskiya ne kenan wato akwai shi buha a ciki shine fa utiya huzaifa fa zahu lahu inna salman la yusaddiquka wa la yukadhibuka bima taqul shi dai huzaifa salmanu bai gaskata ka zai kuma ta ka game da abin da kike faɗi akwai riwaya cikin sunan abi dawud wanda ke cewa huzaifa da ya zo gurin salman al-farisi sai ya ce ma salman ya ce ma ma yamna'uka an tusaddiqani fi ma sami'tu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai dan me yasa ba za ka gaskata ni ba game da abin da ji daga manzan Allah sallallahu alaihi me yasa kai zaka ce mutane ni na san abin me yasa zaka ce kai ni na san abin da nake faɗi baka gaskata ne ba ta ne ba to amma anan gurin sai ya ce huzaifa sai ya go gurin salman al-farisi sai ya ce ya salman ibn ummi salman wato salmanu dan maman salmanu asali bai kamata a ce haka ne faɗa ba ko shi ma salman al-farisi sai ya ce ya huzaifata ibn ummi huzaifa huzaifa dan maman huzaifa kenan yaya aka yi ko shi ma ya bai dame wannan na nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci akan samu rashin fahimta amma rashin fahimtar da suke samu bai kaiwa ga gaba da kiyayya da adawa kamar yadda zamu yi bayani insha Allah bayan mun gama karatun hadisin yace sai in ce ya Huzaifa bin ummi Huzaifa yace la tantahiyanna wallahi ko ka bari ka daina a waɗannan maganganun da ke yadawa aula aktubanna fika ila Umar idan baka bari ba wallahi sai in yi rubutu in ji ma Umar in ce ga abin da kake faɗi game da mutane Salmani ce falamma khawaftuhu bi Umar a lokacin da na tsorata Huzaifa da Umar radiyallahu anhu tarakani sai ya kyale ni sai ya daina faɗin haka وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محل الشاهد abin da yasa shi Salman hujjan salmanu na cewa irin waɗannan maganganun ba a yada su saboda abin da za su yi na farko saboda abin da za su iya haifarwa sannan na biyu saboda wannan hadisin da ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai annabi ya ce annabi ya ce min waladi adam ana dan adam nake ina daga cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam wato nikan yi fushi nikan yi farin ciki fa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan annabi ya ce ya Allah duk wani bawa wanda na la'ance shi cikin al'ummata au sababtuhu sabbatan au subbatan ko na masa wani zagi fi ghairi kunhihi alhali bai cancanci la'anan nan ba alhali bai cancanci zagin nan ba alhu alaihi salatan a wata riwaya yau malkiyama, ka sanya zagin nan da la'anan nan ta zamanto masa salati a ranar tashin kiyama a cikin sunan abi dawud salman al-farisi alaihi rahmatullahi ya ce mu huzaifa yace amma tantahi shin wai ba za ka daina yada irin waɗannan maganganun ba hatta tuwita rijalan hubba rijalin har sai ka je ka sa wasu mutane sun fara son wasu mutane wa rijalan bugdha rijalin ka sanya ma wasu mutane suna kin wasu mutane ba za ka daina ba وحتى hatta tuki ala wa hatta ba za ka bari ba har sai ka jawo an samu rabuwa na kawuna an samu sabani tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi ya wannan ka dubi wannan yana karantar da mu yadda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kokarin wa yada abin da zai kawo rarrabuwa da sabani cikin al'umma abinda salmanu yake kenan kuma ko da ya tsorata huzaifa da cewa zan giya ma umar sai huzaifa ya karya sai ya daina saboda shi ma ya fahimci cewa lalle abin nan zai jawo mafsada cikin al'umma to kada ka ce wai ai wannan gaskiya ne dan me yasa ba za a yada gaskiya ba an ga an faɗi ga wa haka game da wani an ce kaza game da wani me yasa ba za a yada ba abin da yasa ba za a yada ba shine ba a san a kawo gaba da sabani cikin al'umma sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi tarihin su zaka fahimci cewa lalle mutane ne masu kokarin gujewa sabani da duk abin da zai kawo gaba da kiyayya tsakanin al'umma mutane ne masu kokarin kiyayewa saboda wannan shine abin da Qur'ani na yayi kira zuwa gare shi wa qulu husna wa husna ya zama to in zaka faɗi magana ka faɗi mai kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin qur'ani ce mutum ya yi ƙoƙari ya to in ka faɗi magana ka faɗi alheri saboda ɗan kan gururu ta wutan gaba tsakanin mutane an faɗi abu kaza game da malam kaza wa malam wani sai a fara yayatawa wannan ba daidai bane abinda wasu ɗalibai suke yi ba daidai bane saboda hakan sai ya haddasa gaba ɗaliban wancan malamin su ma sai su rinka neman kurakuran malamin wa'ancan nan sai a rinka yada maganganu akan malamai waɗanda ya kamata a ce an tsare musu mutunci sai su koma abin zargi abin tuhuma to mutum ya dinka lura da masalih da mafasid a duk abin da zai aikata annabi Musa alaihi salatu wassalam ko da je gana da Allah madaukin sarki ya dawo yau zai tarar da mutanensa sun fara bauta ma dan miliki ko ce ma dan uwansa yayi ya riki kansa ya riki gemunsa ya jashi da kansa da gemunsa ya ce masa menene ma mana aka kawai ya buna umilata kubbini hiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli Musa na tambaye shi wai me yasa baka bi ni ba fa asaita amri ba za ka bi baka bi umarni na wanda na giya maka ba cewa lalle kama mutane kikkiawa ka waqu menene yace aqifni fi qawmi wa aslih wa la ta wa la tattabi anna sabila mufsidin ka zaman to mai islahi idan ka ga an yi barna to ka gyara idan ka ga an yi barna ka gyara kada ka bi tafarkin mabarnata haka Musa alaihi salatu wasalam ya gyama dan uwansa da zai tafi ko da ya dawo ya gansa ya ce ma afa asaita amri shin ka saba ma umarni na ne abin da na ce ma kai ba kai ba saboda me yasa baka hana su ba uzurin da shi annabi haruna alaihi salatu wasalam ya gyama Musa uzuri ɗaya ne hashitu an taqula farraqta bayna bani Isra'ila. tsoro na shine kada ka dawo ka zo ka ce na raba kawunan banu isra'ila saboda inda zan yi inkari yi inkari mai tsanani wasu za su yi min biyayya wasu ba za su yi min biyayya ba idan ko aka samu haka an samu sabani sai a koma ana yaki babu mamaki ka zo ka tarar an yi kashe kashe an yi rigima abin da yasa na jan yake nan na shuru saboda in ka dawo ka zo ka ga me zaka yi me Musa yi Musa bai kare cewa komai ba kawai sai ya kalli sami yake fama kasbuka ya sami kai kuma sami me yasa kai haka kaga kenan ya karbi uzurin annabi haruna alaihi salatu wasalam na kan cewa duk abin da zai kawo rarrabuwa ba a san shi cikin al'umma amma a ce kawai saboda an faɗi wani an ce ma kaza an ce ma kaza a rinka yayatawa wannan ba daidai bane maslahan da ke ciki bai kai mafsadan ba maslahan da ke ciki haka bai kai mafsadan ba saboda mutum saboda haka mutum mutane su yi kokari su kiyaye a ga an guje wa irin waɗannan yaɗa wa eh, jama'a irin wani abubuwan ko kan facebook ne ko kan whatsapp ne da ire-iren kafafen nan da ake yaɗa irin wani maganganun allah ya sa mu dace sannan sai imam bukari ya ce saboda haka idan muka duba wannan akwai fa'idoji da yawa cikin hadisin duk da abinda imamu imam ya kawo hadisin saboda shi shine a nuna mutane cewa magabata sukan je su nemi arziki su dawo su je gona su yi noma su dawo su kawo ma iyalansu abin da za su ci sannan suna da dukkan da har mutum zai ɗauki kayansa akan kafaɗarsa ya kai ma iyalansa abu wanda ke nuna cewa babu girman kai Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu an taba ganin shi cikin kasuwa ya ɗaukar kaya a kansa ake ce masa ya wai alam yughinika Allahu an hada shin Allah bai wadata ka ba sama da ka zo kana ɗaukar kaya cikin kasuwa idan ka so a ɗauka maka kayan da za a ɗauka maka akwai mutanen da za su iya ɗaukan kayan su kai maka gida akwai bayi da sauransu wai me yasa kai ne za ka ɗauki kayan a kanka abdullahi bin salam ya ce adfa Obi Hill kibr ina son in tunkuɗe girman kai ne da shi ina son in tunkuɗe girman kai ya zama to in san cewa lalle ban fi ƙarfin in ɗauki kaya a kaina ba saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ke da girman kai daidai da ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba shi yasa nake son in tirsa samu kaina tawazu to kaga kar mutum ya dauki kanshi wani abu ce ai ni na fi karfin in yi abu kaza akwai wanda ba kowa bane amma yana ganin ya fi karfin ya yi wani irin aiki ya fi karfin ya yi shara ya fi karfin ya ɗauki kaya ya fi karfin ma ya hau kan mashin akwai wanda yake ganin ba zai iya hau kan mashin ba ya fi karfi ya wuce nan to kada tsoron da abin da ake gujewa mutum kada hakan ya zamanto mai girman kai idan kada idan mutum na da girman kai bai shiga aljanna ba yaji haddathana ibn abi shayba qala haddathana yahya ibn isa wanda yahya ibn isa malamai sun ce yana dan rauni ta fuskar haddasa qala an al-a'mash yace na karbo hadisi daga a'mash sulaiman ibn mihran al-a'mash wanda shi ma mudallisi ne malami ne amma mai tadlisi wanda idan bai ce na ba malamai ba su karɓar riwayarsa za ka lura ya ce an habib ibn abi thabit kenan kawala an sa'id ibn jubair shi ma habib ibn abi thabit malamai suna cewa mudallisi ne idan bai ce haddasa ba ba a karɓar riwayarsa kaga kenan isnadin na da rauni daga sa'id ibn jubair qala an ibn abbas cewa abdullahi dan abbas ya ce qala umar radiyallahu anhu cewa da Umar radiyallahu anhu ya ce ukhruju bina ila ardi qaumina ku zo mu fita mu je kasan mutanen mu yace fa kharajna sai muka fita fa kuntu ana wa ubayy bin ka'ab fi mu'akhkharin nas yace da ni da ubayy bin ka'ab muna can karshe muna can bayan tawagan mutanen da suka fita suke tafiya fa hajat sahabatun sai wata girgije ta motsa aka zo kaman za a yi ruwa aka yi iska aka yi iska faƙola ubayi ubayyu bini ka'ab sai ya ce allahumma sirif anna ada ya allah muna roƙonka ka tun kuɗe mana cutan da ke tattare da ruwan nan ya ce falahiknahum sai muka ne muka cimma waɗanda suke can gaba wa ƙadibtallat rihaluhum duk sun jike sharkaf da su da abin hawansu faƙolu sai suka ce ma asoba kuma aso bana. wai ta yaya aka yi ne ruwan da ya dake mu bai dake ku ba kultu ibn abbas ya ce sai nace innahu da allah ubayy min ka'ab shine ya addu'a ya roki allah azza wa jalla an yusrifa anna adaa cewa allah ya tunkude mana cutar wanda ke tattare da ruwan nan fa qala umar wai sai umar radiyallahu anhu ce ala da'awtum lana ma'akum wai to dan me yasa ku hada mu cikin addu'ar ba ya zama to an yi wa kowa addu'a mu ma kaga da ruwan nan bai mana duka ba amma kamar yadda muka ce isnadin hadisin a bai inganta ba wanda abinda kuma za a gani cikin shi ne cewa kwaɗayin magabata wajen yalwata ma juna addu'a sannan babi na gaba imam al-bukhari ya ce babu khuruj ila ad babi wanda zai mana bayani akan mutum ya fita ya je ad-day'a ad wato gurin sana'arsa kafinta ne lebura ne manomi ne dan kasuwa ne mutum ya fita ya je inda yake sana'a to kaga shi ma kaman wancan ne na nuna maka cewa magabata na kwarai sun kasance mutane ne masu kula da addini masu kuma kula da duniya sukan yi kokarin kula da duniya su rayuwarsu ya za su za su kyautata rayuwarsu kamar yadda zamu zamu zo mu ci karo da hadisi nan gaba wanda ma sayyidina Umar radiyallahu anhu yake kira da mutane su kokarin gyara dukiyarsu kar su lalata dukiyarsu yace haddathana mu'az bin fudala imam bukhari yace mu'az bin fudala ya bamu labari qala haddathana hisham ad-dastawai yace hisham ad-dastawai hisham bin abi abdullah ad-dastawai ya bamu labari dastawa ba wai dan garin dastawa bane hisham ba malamai sun ce yana bazazu ne wato mai sayar da yadudduka to yadin da yake sayarwa daga dastawa ake kawo shi sai aka mai nisba da garin cewa a dastawa ba don yana daga garin bane. bawon Allah ne mai yawan karatu da tsoron Allah an ce da daddare idan yana cikin ɗakinsa aka kashe wuta bai iya bacci jujjuyawa yake kan gado inda har an kashe wuta matan shi sai ta je ta kunna masa fitila da aka sande shi ne ta ce me yasa ba ka iya bacci ne inda ɗakin na da duhu yace wallahi tsoron tunanin duhun kabari nake sai in ka tunanin yaya duhun kabari yake sai in kasa bacci saboda in daga duhu kawai sai in ga su kamar mutum na cikin kabari kenan mun karin wani kirun kamar za su kullu kare idan mutum yana da irin waɗannan tunanin zai wahala ya zama to ya keɓanta yana sa ma Allah wata kirkici mutumin da ke tunanin cewa yana cikin duhu yana tunanin kamar kabari yake irin wanda mutumin zai wahala a ce ya koye daga shi sai ɗakinsa a ce ya kama saba ma Allah cikin aiki zai wahala saboda tunani yake yanzu misali da a ce cikin kabarin shi yake da da wani hali zai kasance Hisham ce yace na an Yahya ibn Abi Kathir daga Yahya ibn Abi Kathir qala an Abi Salama yace da karko mun karbo hadisi daga Abi Salama bin Abdurrahman bin Auf yace ataitu aba sa'id al-khudri abu salama yaran sahabi ne amma ba sahabi bane yace ataitu aba sa'id al-khudri naje gurin abu sa'id al-khudri wa kana li sadiqan abu sa'id al-khudri abokina ne tabi'i ne amma kuma yana abokantaka da sahabi dan ka san irin tawazu'un da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi shi wannan tabi'i ne shi wannan sahabi ne amma suna abokantaka yace fa qultu sai na ce masa ala tukhrij ala ila nakhli shin ba za ka fitar da mu mu je mu dan yi strolling mu dan yi nuzha mu je cikin dabinan nan ba fa kharaja yace sai Abu Sa'id na khudri ya fito wa alayhi qamisatun lahu yana sanya yana sanye da wata wani gwado nasa khamisa wato wani irin kaya ne wanda ake yi da da auduga yana dan kori yana da layi layi Abu Sa'id na khudri yana sanye da shi sai suka fita kaga wannan yayi dace da babin da Imam Bukhari kawo cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan fita su je gurin sana'ar su sannan ya kawo hadisi ya ce haddathana Muhammad bin Salam Muhammad bin Salam ya ba mu labari qala akhbarana Muhammad bin al-Fudayl bin Ghazwan qala an Mughira qala an ummi Musa قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أم موسى تتناجي سيدنا ali رضي الله عنه يقول yana cewa وامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ان يسعد شجره ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا امرتي عبد الله بن مسعود ابن ام عبد cewa ya haukan wata itaciya fayatihu min hadi shay yaje yaje kawo masa wani abu da kan itaciya wanda wasu riwayoyi sun nuna cewa manzo Allah sallallahu ya ce ya inko masa aswaki ne daga itacen ara itacen arak da ake samun asuwaki daga gare shi abdullahi maza'ala ya ce abdullahi dan mas'udi ya hauka ya tsinko masa ko ya karyo masa siwaki fa nazara ashabuhu ila saqi abdullahi sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kalli kaurin abdullahi dan mas'ud fa dhahik min humushati saƙai, sai suka yi dariya saboda sun ga kaurin abdullahi dan mas'ud na sirara ne irin sun ga kafafunsa sirara ne sai suka kama dariya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma ta wai me yake ba ku dariya la rijlu abdullahi tabbas kafan abdullahi guda ɗaya asqalu fi tilmizani min uhud ya fi dutsen uhud nauyi akan mizani ran tashin kiyama idan abdullahi dan mas'ud ya daura kafansa guda ɗaya akan mizani ya fi dutsen uhud nauyi yana nuna falalan abdullahi masu kudu radiyallahu an yana nuna falalan abdullahi masu kudu radiyallahu an wannan kuma na karanta da mu cewa lalle ranar tashin kiyama za a auna ayyukan bayi za kuma a auna bayi kansu mutum zai zo gashi nan da girma katoto jiggege zai zo a dora shi kansu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai auna ba zai kai nauyin soro ba tiffiken soro ma ba zai kai nauyin shi ba shine fala nuqim wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna duk za a cire masa nauyi saboda ba zo da ayyukan alheri ba amma mumini za a dora shi kan sikeli sai ya zama to yana da nauyi saboda ayyukan shi na alheri sannan a auna ayyukansa sannan aga su ma suna da nauyi sannan wannan hadisin yana karantar da mu kada mutum ya raina mutum saboda yadda Allah ya halice saboda kirarsa zai iya zama to ya fika alheri la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum za ka iya ganin mutum buju-buju ka gan shi ba shi da kima ka gan shi ba shi da kuɗi ba shi da arziki in ka kalle shi ka mai dariya so ta ganin shi ma kawai sai ka fashe da dariya amma ya fi ka kima gaban Allah mafi kusurci shi ya fi komai sauƙi ka ga mutum ba halin shi bane yi da wadata bai da komai inda zai zo neman aure sai a hana shi inda zai neman zo neman ceto sai a hana shi inda zai magana sai a ce yi shiru ba irin ba ra'ayinka ake son aji ba inda zai subur ana ganin shi ba kowa ne maza Allah sarrafa ya ce lo ala Allah la kusancin shi da Allah ya kai ga da zai rantsa cewa Allah zai yi abu Allah zai kubutar da rantsuwar shi sai ya auku haka so ba a rera kan adam kawai da kore shi muke faɗi ya zama to mutum na ihtirami yana tauƙirin mutane kada ka zama to mai rena mutane kada ka zama to mai wautar da mutane ka nuna musu san komai ba ba zai iya fi zai iya zama to ya fi ka alheri da san alqur'ani da nasan alkur'ani wanda kare na sai zama ya fi alheri ga Allah malaukin sirki to wannan shine abin da zamu iya samu cikin wannan sannan kuma abin da malu kari ya kulla babin gare shi ne sahabban Annabi shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan fita su je inda suke wato misali mutum ya je gona ko ya je gurin sana'arsa da sauransu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma zaune bane sannan babi na gaba yace babul muslim mir'atu akhihi babu almuslimu mir'atu akhihi babi wanda zai mana bayani cewa lallai fa musulmi mir'atu akhihi madubi ne ga dan uwansa musulmi madubi ne ga dan uwansa yace haddathana azdar imam bukhari yace malamin mu azdar azdar bin al ya ba mu labari azdar bin al ɗaya ne daga cikin wanda aka ce sun fi kowa sanin ra'ayoyi imam malik imam darul hijira ya san mawqifin imam malik akan kowace mas'ala kuma ya san inda aka saba ma imam malik ana cewa babu wanda ya kai shi fahimtar mawaqif da mas'aloli da imam malik ya tattauna su azzal bin al-farj قال أخبرني ابن وهب يتي طالب Imam مالك wanda ake cewa Abdullah ibn Wahab ya ba mu labari wanda mun taɓa kawo tarihin abdullahi bin wahab za mu tuna ko cewa ya rubuta wani littafi wanda ake cewa ahwal yawmil qiyama yazo yace a karanta masa tunda aka karanta masa yaji musibun da ke da mutane za su tunkare su ranar tashin kiyama kawai sai ya sume bai ƙara magana ba daga nan sai mutuwa saboda tsoron da firgici malami suke ce kamar haka ata ke samu da ya ji irin musibu shi ya rusa littafin amma ya ce a karanta masa aka karanta masa ayoyi da suke nuna firgicin da ke jiran mutane ran tashin kiyama sai su mai waye mai ƙara motsi ba har sai da ya mutu abdullahi bin wahab ne ce akhbarani khalid bin humayd kala an khalid bin yazid qala an sulaiman bin rashid qala an abi abdullah bin abi rafi qala an abi hurairah qala cewa abu huraira radiyallahu anhu ya yace al mu'minu mir'atu akhihi cewa mumini kusan madubi ne ga ɗanuwansa uwansa idan ra'a fihi aiban idan ya ga aibi tattare da ɗan'uwansa, uwansa aslahahu sai gyara ba ya haɗa aibin ɗan uwansa yake yi ba mumini ko musulmi almu'min mir'atu akhihi kamar yadda ka in ka je ka ɗauki madubi kana kallon madubi sai ka iya ganin aibin da ke fuskanka akwai turbaya ne a akwai ɗan kwanta a idonka akwai waye akwai sauransu kana kallon madubi sai ka gani to haka dan musulmi yake ga ɗan uwansa idza ra'a fihi aiban idan ya ga aibi tare da shi aslahahu sai ya gyara shi ba ya hada shi yake ba ba fata yake a ce ɗan uwansa ya fada cikin kuskure ba dan ya samu abin da zai tallata wa duniya a'a idan ya ga dan uwansa ya fada kuskure sai ya jawo shi sai ya masa gyara yadda ya kamata ba farin ciki yake ba alhamdulillah mun ci gyaran shi a'a ba haka suke ba almu'minu mir'atu akhihi wato kenan idan ya kalli dan uwansa sai ya gyara kurakuransa idan ya ga dan uwansa ya ga istiqamansa yadda ya ga dagewansa wajen neman ilimi ya ga dagewansa wajen ibada shi ma sai ya yi kokarin kwaikwayo da shi almu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi aiban idan ya ga wani aibi tattare da shi aslahahu sai ya gyara sannan hadisi na gaba imam al-bukhari ya haddathana ibrahim bin hamza qala haddathana ibn abi hazim qala an kathir min bin rabah qala an abi hurairah radiyallahu anhu an sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu mir'atu akhi cewa mu'mini madubin dan uwansa ne wal mu'minu mu'mini kuma dan uwan mu'mini ne ya kuffu alaihi bai'atahu yakan kare masa dukiyarsa da duk wani abin da zai iya lalacewa inda ɗan uwansa zai tafi ya je wani guri zai kare masa dukiya inda an zo za a bata masa dukiya zai yi kokarin kare shi wa yahutuhu min wara'ihi kuma zai kare masa mutuncinsa a bayansa wato ba zulu wajhaini bane idan an zo ana magana game da shi cewa wani ba mutumin kirki bane sai ya ce a ba haka bane mutumin kirki ne ni na san shi ba wai dai shi ma zai tofa nashi albarkacin bane ce a ah, ai to ni ma hakuri muke yi da shi ha almu'min ba haka yake ba ya kuffu alaihi dai'atahu ad-dai'a iyalansa yaransa marayun da ya bari ya kuffu alaihi dai'atahu zai ba su kariya ya ba su taimako haka mumini yake ga mumini wa yahutu yahutuhu min wara'ihi kuma zai ba shi kariya a bayansa ba zai je yana neman yadda zai bata shi saboda ya samu abin da zai ci ba shi yasa wannan hadisin na gaba yana kokarin nuna mana musiban da ke jiran wanda yake bata dan uwansa dan ya samu abin duniya akwai wanda in yaje yaje ya surutu kan wani ce ai wani ba mutumin kirki bane ai wani hakuri muke yi ai wani mutumin banza ne saboda a samu a bashi wani abu ya kai gulma dan a bashi wani abu to mutum ya saurara ya ji me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game irin wannan mutumin yace haddathana ahmad bin asim عاصم بن أحمد بن عاصم يا بام الأباري قال حدثنا حيوة حدثني حيوة حيوة شين حيوة بن شريح الحمسي قال حدثنا بقية بقية بن الوليد يا بام الأباري عن ابن ثوبان دقى ابن ثوبان قال عن أبيه يتي دقى محي فينسا قال عن مقفول يتي دقى مقفول عن وقاص بن ربيعة دقى وقاص ابن ربيعة anil mustawrid daga mustawrid عن النبي صلى الله wa وآله وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce man akala bi muslimin uklatan duk wanda ya je ci da musulmi ya ci da musulmi wani abinci wato ya je ya bata wani musulmi an bashi wani abu ya ci babu irin masu zuwa gurin sarakai da masu alfarma da masu mulki da masu dukiya in ya gona aka ɗan zuba mai dan farfesu sai ya kama zuba ya fara ɓata kowa da kowa saboda yana tunanin in da haka zai samu shiga to in ya ci abu guda ɗaya sanadiyan ɓata ɗan uwansa da ya yi fa inna allaha yut'imuhu mislaha min jahannama Allah madaukin sarki zai ciyar da shi kwatankwacin abin nan da ya ci na jahannama ran tashin kiyama wa man kusiya bi rajulin duk wanda ya je ɓata wani mutum musulmi ko ya ci mutuncinsa sanadiyan haka aka bashi tufa. fa inna allaha azza wa jalla yaksuhu min jahannama lalle Allah makacin sarki zai tufatar da shi daga jahannama wa man qama bi rajulin maqama riya'in wanda ya ya tsaya ga wani mutum matsayi na riya da kuma yi dan aji ba dan Allah ba wato yana neman ya kare dan uwansa amma ba dan Allah yake yi ba kawai dan a ce ya kare shi ne kawai dan aji an ce ya yi ne fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawm al-qiyama Allah zai sanya shi a matsayin da za a yi mai riya da sum'a ranar tashin kiyama malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shine ranar tashin kiyama shi ma za a kawo shi ya tsaya tsakanin mu'minai sai an gani kaman eh ai shi ma yana tare da mu'minai mummune sai su kama hanya su tafi shi bashi shi bai da hasken da zai bi su da shi sai a ce to wannan shine sakamakon aikinka tunda ai duniya kana yi ne dan a gani to kai ma sai amma kwatan kwatin haka ranar tashin kiyama kamar da Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna gani suna suna suna suna yaudaran Allah ne alhali Allah shine zai yaudare su hakikanin yaudara ranar tashin kiyama mutum zai zo ya yi sallah da musulmai ya yi azumi da su ya zo in ma wani abu ne ya zo ana yi da shi ana cewa ana tare ana tare amma in ya koma baya ya san inda yake zuwa ran tashin kiyama haka za a hada shi da mu'minnan yana tafiya da su yana tafiya da su daga baya sai a dauke hasken su yace to ai kuma ina hasken mu yake sai ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ai za ku samu haske wato ku je duniya kenan ku je ku samu haske su kuma zai su ɗauka wai a ah, ko sun bar hasken ne daga baya can suna komawa baya kaga an yaudare su sun yaudaru sai a faduri wa bayyana hun bisorin lahu ba sai a buga musu wani irin katanga tsakanin su ba tsinu hufihin rahma wa zahiruhu min qibali hil azab Allah ya kare to wala ka duk abin da mutum da yi wanda zai kare dan uwansa wanda zai tsaya ma ɗan uwansa ya tsaya masa saboda Allah ba don wani abun duniya ba ba don a ce ba sannan babi na gaba imam bukhari ce babu ma la yajuzu min al-la'ibi wal mizah babi wanda zai mana bayani akan ma la yajuz abinda bai halatta ba min al-la'ibi na wasa wal mizah da wasa wato al-la'ibu kaman wasa na ka doka a doka wal mizah da kuma irin wasa na magana wargi kenan ko abinda ya halatta wanda abinda bai halatta ba wani lokacin mutum ka doka ai wasa nike ai wasa ake yi ai a dan a za a dan bata mere ne amma wasa ake yi a dan a dan zage shi amma wasa ake yi to irin wannan wasan bai dace ba yace na asim bin ali imam bukhari ce asim bin ali ya ba mu labari haddasa na ibn abi dhib yace ibn abi dhib ya ba mu labari an Abdullahi bin sa'id Abdullahi bin sa'id bin yazid al-kindi yace an abihi daga mahaifinsa an jaddihi daga kakansa qala kakan ce wato yazid kindi kenan yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yace ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa la ya'khudh ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan kada ɗaya daga cikin ya je ya ɗauki mata a sahibihi kayan ɗan uwansa kayan abokinsa ya ɗauka ya ɓoye shi la'iban yana mai wasa wala jadan ko da gaske yaje je ya ɓoye shi kada mutum ya kuskure ya haka wato kenan mutum kamar zai fito daga masallaci sai a kwashe takalmin shi sai a ɓoye sai ya fito ya nema ya gigice ya rikice sai a fito da shi ana tafiya ce ai wasa ake yi a annabi ya ce kada kowa ya ɗauki kayan ɗan uwansa la'iban yana a matsayin mai wasa wala jaddan ko ya zama to ya dauke shi ne da gaske kaga idan da gaske ne ya dauke shi ya zama barawo kenan idan ko da wasa ne to annabi ya ce a kada ayi fa idza akhadha ahadukum asa wa sahibihi idan ɗaya daga cikin ku ya ɗauki sandan dan uwansa sanda ya jingine sanda sai wani je ya dauke ya boye manzo Allah ya ce fa yarudda ha ilayhi je ya maida masa kayan saboda me ba a san duk wani abin da zai bata ba musulmi musulmi rai kaga a lokacin da ka mai kayansa zai mamaki ya yi baƙin ciki ko ya yi fushi ko wani abu makamancin haka to ba a san aiwa musulmi haka to wannan na daga cikin dalilan da suke nuna cewa abinda mutane suke yi na cewa april fool din nan kwata-kwata jahiliya ne ba daidai ba ne mutum ya zo ya yi karya ya ce ai abu kaza ya faru sai mutum ya gigi ya firkici sai a ce april fool wannan wauta ne kwata-kwata ba addini ba ne abinda zai sa musulmi ya bakin ciki ba a yarda da shi ba cikin shari'a sannan babu dal alal khair babu wanda zai mana bayani akan wanda ke nuni wanda ya shirya da mutane zuwa ga alkhair hadathana muhammad bin kathir yace Muhammad bin Kathir ya ba mu labari akwai Muhammad bin Kathir al-Abdi akwai Muhammad bin Kathir Muhammad bin Kathir ibn Abi Ata kowanne daga cikin su kuma zaka samu yayi riwaya daga Sufyan yanzu wannan hadisin shine irin irin wannan isnadi shine malamai suke cewa muhammad akwai muhammad bin kathir qala akhbarana sufyan yace sufyan ya bamu labari akwai sufyan al-thawri akwai sufyan bin uyayna qala an al-amash yace daga amash kuma sufyan bin sufyan al-thawri sufyan bin uyayna kowanne daga cikin su yayi riwaya daga amash sannan kuma muhammad bin kathir al-abdi shine wanda yayi riwaya daga sufyan al-thawri ibn abi asa bai da riwaya daga sufyan da thawri yana da riwaya ne daga sufyan bin uyayna saboda haka haka ma zamu iya gane cewa sufyan anan gurin sufyan da thawri ne an al-amash daga amash ana abi amr bin shaybani daga amr da abi amr shaybani sa'ad bin iyad daliban abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace an abi mas'ud al-ansari daga abu mas'ud al-ansari qala yace abu amr shaybani mun da bayani shi cewa muqaddarami ne ko bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya musulunta lokacin annabi da dare amma bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari daga Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Mas'ud al-Ansari yace wani mutum ya zo gurin annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi fa qala yace inni ubdi'a bi fahmilni lallai abun hawa na ya yanki. wato ko ya yi rauni ko ya mutu ko an ɗauke wato banda abin hawa ke ne shi ne ubde abi banda abin hawa saboda raunin abin hawan ko kuma saboda ya mutu ko kuma saboda an ɗauke fahmil ne saboda ka bayan su baraka ka bani abin da zai ka bani abin hawa fahmil ne ka bani abin hawa ni ma in samu ko da za a je ai jihadi ni ma in samu abin da zan hau qala la ajidu annabi ya ce ni ma banda abin da zan baka walakin iti fulanan amma ka je ka samu wani kaga mai masa magana mai zafi ba hasali ma sai ya masa irshadi da inda zai iya samu fal'allahu an yahmilak babu mamaki ka je ka samu ya baka abin hawa fa'atahu sai mutumin nan ya je gurin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai irshadi da shi hu sai ya bashi abin hawa fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai mutumin nan ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari kaga wannan ladabi ne ka zo ka samu mutum ka ce wani da Allah taimaka min da abu kaza da kaza da kaza ce wallahi ba ni da shi amma ka je ka samu wani ka tambaye shi ba mamaki a samu a gure shi sai ka je gurin nan sai ka samu ladabi na nuna cewa ka koma gurin mutumin nan da ya maka bishari ka ce to alhamdulillah jazakallahu khairan na samu ba wai kawai daga nan ka kara gaba ba kamar da yawancin mutane suke sai ya kara gaba abin shi ai ya samu abin da yake so wannan ba ladabi bane ce fa atan sallallahu alaihi wasallam fa akhbaro yaje samu annabi ya bashi labari fa qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili kaga yadda wancan bawon Allah ya samu ladan ya baka abin hawa ni ma ina da ladan na maka irshadi ka samu abin hawa ni ma ina da ladan kwatan kwace shi ba tare da an raba mu an rage mu wancan shi ma ladan sa ba saboda haka insha Allah ah, za mu tsaya a nan lokaci ya karasu da fatan abinda da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma muka kuskure Allah ya gafarta mini wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa alaikum assalam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya hau wato kenan idan aka samu munasaba wanda ake gani akwai ayar da ta dace a gurin ko ba so ko da ba dan saboda haka aka sokar da ayan ba sukan kawo ayan dan tana da munasaba da shi kafin ci maganan ko shine ake cewa iktiba mutum wato ya kawo ya akulo aya dan yana ganin ayan nan tana da alaka da wani abu koda ba dan ita aka sokar da ita ba suna da dangantaka yanayi waqi'i da kuma aya sai ya kawo shi na'am zancen shi kamar ya na? Eh. ok a maganin shi ne? eh babu laifi babu laifi ko da mutunanin mai sauraro bai fahimci cewa allah ne ya fada ba wani abu ba ne eh, ba wani abu ba ne mutum da ya faɗe shi ne a matsayin cewa ma'ana ne mai kyau alaikum salam na? eh ya faɗa wani magana wai da huzaifa ya sami salman eh eh ah, eh eh Eh. kuma iya eh. eh misali abin da yake faɗi misali yanzu mutane biyu ne suke tattaunawa sai ya zama tokila ɗaya daga cikin su yana neman mutum ya agaza mai ya faɗi cewa ai haka ne ko ba haka wani to mutum ya samu yayi yi kar ya sa baki eh mutum na da daman ya yi shuru in ya fahimci cewa san ya bakin shi zai iya hururu ta wuta misali mutane ne suke ɗan musu suna musu wannan na cewa kaza wannan na cewa kaza idan ka zo ka sa baki ka ce ai wani ne yake da gaskiya ko na abu to ba maslaha za a samu ba mafsada ne to abin da yake aula shine kawai kai shuru kada ka sa baki kamar misali yadda za a samu lokaci malamai suna tattaunawa suna ba juna raddi to abin da yake dacewa ga ɗalibin ilimi shine ya ja bakin shi ya shiru ya kallo ya amfana daga tattaunawan da suke yi ba wai shi ma ya zara baki ciki bai ce ai abin da malam wani yake faɗa ba daidai bane da kai ɗalibi ne sai ka bar kanka a matsayin ne ɗalibi sai ka amfana daga tattaunawansu amma da zarar an ce malam wani ya ce ɗaliban shi su ma sun ansa shi ma malam wani ya ce ɗaliban shi sun ansa kaga abu ya zama fauda wanda kusan ya nuna kenan ɗaliban ba su da ladabi inda iyaye misali suna tattaunawa suna musu ko suna akwai husuma tsakanin uba da uwa duk yaro mai ladabi shuru zai idan ba zai ba da haƙuri ba bai sa baki ya ce aini ina ta ayin baba kai ne baka da gaskiya an yi asarar yaro ko <laughs> na ko da ko ba da gaskiya kamata ya yi shuru Yeah. Eh, eh, misali a ce malami ne ya kuskure ai idan malami ya kuskure ba ɗalibi ne ke masa gyara ba idan malami ya kuskure malami ke masa gyara ɗalibi shi shuru yake yi sai dai idan ya tabbatar da cewa shi ma malami ne sai ya gyara musu so nawa ne za ka samu mutum na ganin cewa malami ya yi kuskure amma shi ne hankalin shi bai tsoka ba wa kan min a'ibin ƙaunan sahihan wa afatuhu min fahimin saqimin mutum za ka ga yana inkari magana ne mai kyau magana ne daidai amma shi fahimtar shi gurbataccen fahimta ne karatun nashi bai kai level nan ba sai ya zo yana inkari misali yanzu mutum ya ga malami ya tsaya bakin titi ko wani guri ya tsaya yana fitsari a tsaye jahili in ya gai sai ya ce a uzu billahi sai wannan buwai shi malami kenan sai ya masa inkari to amma abin da ake wa mutum inkari ne don ya yi fitsari a tsaye level ɗin ilimin shi ne bai kai ba to idan mutum ba malami ne ba ya ga malami ya aikata abu sai ya je tambayi malamin wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinu nazzan nabi ahli ilmi malamai suna cewa wajibin mu idan muka samu mushkila wajen fahimta to mu kyautata samu malamai zato Allah da ya kawo mu wani zamani ne wanda ba a ganin kiman malamai malami kowa ma na iya mai raddi ko da bai taba zuwa makaranta ba ya ishe shi kawai yana sauraron karatuttuka kawai ya malami ranta ya mai fata-fata ya tashi ya hau facebook ya yi rubutu ce malam wani jahili ne wadda musiba ne malami mutum ne magajin annabi warakatul anbiya ne yake tauqi'i a madadin Allah ya ce wani abu kaza halar ne abu kaza haramun ne idan aka zubar da kimansu cikin al'umma to waye yake da kima saboda haka dalibi ba shine zai ci gyaran malami ba malami ke cin gyaran malami amma idan malami suka ci gyaran shi muka fahimci cewa ya yi kuskure sai mu kame daga kuskuren nan nashi shi kenan sai mu kame daga kuskuren nan nashi ba za mu bi shi akai ba wallahu a'lam nam ya gyara malami to ya zama malami kenan <laughs> misali a ce ɗalibi yana da ilimi misali ɗalibi yana da ilimin da zai misali a ce ɗalibi ne mai ƙarfi yana da ilimi ya yi karatu shi kenan sai ya ji malam ya yi kuskure zai iya mai tambihi ya ce akara maka amma muna tunanin abu kaza da kaza da kaza haka ne saboda kaza ne saboda kaza ne haka ne to dalili kaza ba dalili kaza ba wannan babu laifi kaga ya bijiro mene idan ya zama so malamin nan bai da hujja daga nan zai gane cewa oke bai da hujja amma idan malamin ya warware masa duk hujjojin shi to kaga ya zai fahimci cewa oke malamin ba kuskure yayi ba tunda yana da hujja sai fahimci cewa a ba kuskure bane na eh sosai duk yana da kin iktibasi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Fatima sayyidina Ali radiyallahu anha ya zo ya ce menene eh, ya ce ku tashi ku yi sallah ku tashi ku sallah suka ce ai to su ya manzan Allah ai mu a hannun Allah suke in ya ga dama zai sa da mu mu yi sallah annabi ce wa kana insanu aktsara shay'in jadala ai dama mutum mai zama musu ne ya san riga sun tanaji amsa shi ma yana daga cikin iktibasi sai mu tsaya dan saboda lokaci wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya taimake mu ya datar da mu ya yadda da mu kurakuran da muke yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abin da yake daidai Allah ya ba mu ikon aikatawa a wannan yanayin da muka shiga ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana damuwan da muke ciki musibu na tsoro da firgici da kashe-kashe da da ɗauke-ɗauke da sauransu da suke aukuwa cikin al'umma Allah ya mutu ke sirri muke roƙo ya yaye mana wannan damuwan yara matasa da ma manya waɗanda suke fada cikin musibu Allah maɗaukin sarki ya shirye su masu shaye-shaye tare-tare da sauransu Allah maɗaukin sarki ya shirya tsananin da muka shiga na iktisadi wato na harkar tattalin arziki da sauransu muna roƙon Allah kawo mana sarki Allah kuma ya ba mu gabanni tausayin talakawunsu, sai da za su sauƙaƙa musu وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستكفيكم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم.